Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. amurka na zargin kasar rasha da kutse ta hanyar intanet da nufin yin zagon kasa a zaben shugaban kasa da za a gudanar ko da yake manyan jami'an gwamnatin ba su bayyana kutsen a matsayin yaƙi da hanyar intanet ba a cikin sanarwar da aka fitar jiya juma'a da yamma amurka ta ce ta hakikanta kasar rasha ce ta umarta kutsen da aka yi wa kwamitin shirya babban taron jam'iyyar democrat na kasa a watan yulin da ya gabata inda aka fallasa dubban wasikun imel da ya zama tonon silili ga jam'iyyar 'yan kwanaki kafin babban taron jam'iyyar na ƙasa. sanarwar da aka fitar daga ofishin daraktan hukumar leƙen asiri ta ƙasa da kuma ma'aikata harkokin tsaron cikin gida ta amurka ta bayyana cewa an yi satan ne da kuma fallasa wasiƙun da nufin yin katsalandan a tsarin zaben amurka sanarwar ta ƙara da cewa mun hakikanta cewa ganin irin na waya da ke tattare da wannan yunkurin manyan jami'an ƙasar rasha ne kaɗai za su iya ba da izinin kutsen jami'an leƙen asiri sun ce sun jima suna zaton rasha ke da alhakin kutsen suka ce rasha ta yi amfani da irin wannan salon wajen sauya ra'ayin jama'a a ƙasashen turai jami'an leƙen asirin sun fitar da wannan bayanin ne bayan da suka samu waɗansu bayanai da suka ƙara basu tabbacin haka Akalla jihohin Amurka 21 ne suka nemi taimakon Hukumar Tsaron Amurka ta cikin gida a fannin kariyar kutsen intanet. Hukumomin suna kuma ƙara ƙarfafa sauran jihohi su bi sau. Jiya Juma'a Rasha ta yi barazanar ɗaukar matakin shari'a mai tsauri bayan da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana cewa ya kamata a binciki moscow da damascus kan ko sun aikata laifukan yaƙi biyu bayan hare-haren sararin sama da suka kai a matsugunan farin kaya a ƙasar syria jami'ai a ma'aikatar harkokin wajen amurka sun yi ƙoƙarin ɗauke hankali kan kalaman keri da cewa ba wani sabon batu ba ne sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka ya yi amfani da irin waɗannan kalaman watan jiya a zauren taron ƙolin majalisar ɗinkin duniya lokacin da ya Allah wadai da hare-haren bom da rasha da kuma siriya suka kai kan asibitai da ƙananan yara da ya ce sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa sai dai kerry ya fita ƙarar jiya juma'a ya kushewa hare-haren da aka kai cikin makon nan kan asibitan siriya ya kuma yi kira gudanar da binciken yiwuwar aikata laifukan yaƙi kerry ya bayyana haka ne a wajen ma'aikatar harkokin wajen amurka yayin da ya karɓi bakuncin takwaransa na ƙasar faransa jim mark yayin taron manema labarai daga baya kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurkan wato kakakin ma'aikatar john kirby ya ce kalaman kerry ba su nuna sauya lafazi ba a matsayin amurka dangane da salon da rasha da kuma siriya suke amfani da shi kirby ya yi watsi da tambayoyin manema labarai da ke neman sanin ko wanda kerry yake so ya jagoranci binciken ya dai ce kerry baya so ya riga malam masallaci Gwamnatin jihar Borno ta kammala shirin buɗe makarantun kwana a duk faɗin jihar bayan kusan shekaru uku da rufe su biyo bayan barazanar ƙungiyar Boko Haram. A yunkurinta na gurguntar da harkokin ilimi, ƙungiyar Boko Haram ta rika kai hare-hare a makarantu da ke arewa maso gabashin Najeriya cikin shekaru bakwai da suka shige. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya yawan ƙananan yara da suka isa makaranta amma ba sa zuwa aji. waɗanda adadinsu ya kai kimanin miliyan goma da dubu ɗari biyar wanda daga ciki ake ɗorawa ƙungiyar boko haram alhakin rashin zuwan makarantar da dama a shekarar da ta gabata ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta ce an kashe akalla malamai saba'in yayin da aka kashe sama da 'yan makaranta 100 ko kuma ji masu raunuka tsakanin watan janairu shekara ta 2012 da oktoba shekara ta 2013 a maiduguri kaɗai Ƙungiyar ta ce an ƙona aƙalla makarantu hamsin ko kuma aka yi mummunan lalata su yayin da kuma aka tilasta rufe waɗansu sattin. Makarantar sakandaren garin Chibok da ke kudancin jihar Borno ta yi ƙaurin suna bayan da ƙungiyar Boko Haram ta mamaye makarantar da daddare ranar 14 ga watan Afrilu shekara ta 2014 ta sace sama da ɗalibai mata 200 ta kuma lalata gine-ginen makarantar. hakan ya faru ne watanni uku bayan gwamnatin jihar bano ta rufe dukkan makarantun kwana na jihar ana kan sake gina makarantu kamar na chibok da dama daga cikin iyaye a chibok dai sun kaura zuwa waɗansu wurare sai dai gwamnatin jihar ta cima matsaya da sauran iyayen da suka rage malamai sun bayyana farin cikin dawowa ɗalibansu da cewa za su yi ɗamara su ƙara azama suna koyarwa safe da rana da nufin ganin ɗaliban sun ci gaba da samun ilimi daga inda suka tsaya a halin da ake ciki kuma gwamnatin najeriya ta ƙara bayanai akan ta na rufe kan iyaka da ya janyo tsadar abinci musamman shinkafa baya ga hana shigo da gurɓatacciyar shinkafa da kuma ƙarfafa noman shinkafa na cikin gida gwamnati ta ce wani mataki ne na hana shigo da makamai ga 'yan ta'adda wakilinmu nasiru adamu hilkaya na ɗauke da ƙarin bayani Ministan matasa da wasanni Solomon Dalun ya ce gwamnatin Buhari ta yi nasarar dakile 'yan ta'adda da makamansu daga yankin Afirka ta Arewa daga shigowa Najeriya. Kasashe makwabci kaman Mali ba gwamnati mai karfi a wajen. Somaliya babu libya babu daga nan har za ka shiga inda ma syria to idan ba mu rufe kan iyakanmu ba kenan za mu bar nigeria a bude yan masu ɗauke da makami da yan ta'ada to suna iya masu tada gwamnatin nigeria to mai da nigeria ta zama kamar libya ko ta zama kamar somalia kamar cewa kana gari ne wanda akwai macizai da yawa salinan gari mai zafi shin da dare za ka bar kofa bude ne saboda kana gudun zafi ko kuwa a'a za ka yi hakuri da zafi ka rufe kofa saboda macizai to mu mun gwamnance mu rufe kofa mu yi gumi domin maciji maganinsa sana da tsada. dalu ya ce gwamnatin ta yi nasara haɗa kai da makwabtan ƙasashe wajen samun nasarar murƙushe 'yan ta'addan. Dan APC ya wuce Roman Bakan Daura ya ce nan gaba kaɗan za a manta da kuncin. Hanyoyi ne ake ta nema na yanda za a yi a samu kuɗin na a ta mutanen Najeriya. Daga cikin ɓarayin da suka suna samu an su suna basu kuɗi. Ka gansu a Facebook wani ya riƙe faya wata ce ya kasa shan ya a wata shi yunwa ce ta sa yake yin wannan mun san mutane ne wanda ba sa son ci gaban kasar nan mutane ne wanda suke so su batawa shugaban kasa janar muhammadu buhari su hada shi da talakan kasa yanzu bana duk kasar nan kowa ya san an yi noma yanzu a tuna kontrolin hukumar hana fasa kwabri kanar hamid ali ya ce ana iya shigo da shinkafar ta teku rahoton Ibrahim wato Nasiru Adamu Elkaya kuna kuma tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Guguwar Matthew ta yi ta kadawa da iska mai karfi da kuma ruwa a jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka yayin da adadin waɗanda suka mutu yake karuwa a Haiti. Cibiyar kula da guguwar da ke Miami ta ce karfin guguwar Matthew da ya ragu zuwa maki uku. Guguwar dai ta ratsa gabar tekun Florida da karfin gudun kimanin kilomita 195 cikin sa'a guda. duk da raguwar karfin guguwar masu hasashen yanayi sun ce tana barazana ga rayuka har zuwa yau da rana a gabar tekun jihohin florida da georgia da south carolina da kuma north carolina yayin da ruwan da zai taru zai wuce santimita 30 a jihohin florida da north carolina da mai yiwuwa ya haddasa ambaliyan ruwa bayan ganawa da shugaban hukumar agajin gaggawa ta ƙasa fema craig for good. shugaban amurka barack obama ya gana da manema labarai inda ya ce ina so in ƙara jaddadawa kowa cewa har yanzu guguwa tana da haɗarin gaske akwai yiwuwar fuskanta ambaliyar ruwa da rasa rayuka da kuma lalata ƙadarori ɗaya daga cikin wuraren da guguwar ta fi ƙarfi shine wurin da ake kira orange park a arewa maso gabashin florida majalisar ɗinkin duniya ta ce kimanin mutane miliyan shida ne guguwar ta shafa a ƙasar haiti inda dubu 350 suke buƙatar agajin gaggawa. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. for your love. Oh, no, no, no. masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake sauraro ko ku a wannan safiyar ga dimbin gaisuwar filin abar ya huce zuwa ga alhaji bala giwa getso babban distributor na dangote cement da alhaji garba ahmed director babban bankin najeriya wato cbn sai kuma alhaji ahmed wasai director mulki na majalisar karamar hukumar bunkura jihar kano da fatan dukkuna nan lafiya dan gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu dikko boba bukuyum wanda ke jihar zamfara sai dan gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu wato malam yunusa usaini skata a baucin yakubu da fatan yana nan lafiya ga dan bangai suwa zuwa ga barista garba hassan tare da iyalansa muna taya su murnar auren ɗiyarsu wato khadija garba hassan wali da wadda za a yi yau asabar ɗin nan a masallacin juma'a na gwallaga da karfe 11 na safiya a baucin yakubu allah ubangiji ya sanya alheri ga ɗan bangai suwar sashen hausa na murya amurka musamman ƙarshen fili na bari huce zuwa ga masu sauraron mu Muhammad Maraya Syllabus unguwar Tibi a lafiya sai Malam Gambo unguwar Fulani wukar alkalari a jihar Bauchin Yakubu sai Comrade Hassan Adogo shugaban kungiyar a koma gona bakin rijiya akwatin gidan waya shirin a lafiyan bari barin jihar Nasarawa sai Mustapha M3 Galadiman Jukun Ribi High Court lafiya tare da First Lady Hajiya Salamatu uwar gidan gwamnan jihar Nasarawa da fatan dukkan zauna lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu garkuwan abari ya huce master warrant officer mai ritaya na sidi ado akwatin gidan 270 a zurin jihar kebin najeriya tare da 'yan majalisar sa irin su alhaji sani siniya ko wasagu local government sai a mose sami jami'in kiwon lafiya a primary health care a zuru dukan ku da fatan kuna lafiya.

To a gaba sai sakon murna ga iyalan Alhaji Yakubu ja Gombe saboda auren 'ya'yansa wato Aminu Yakubu da Jamila Yakubu da aka yi a watan da ya shige a garin Gombe Allah Ubangiji ya sanya alheri. Muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga AII Bashar Kwana Mariga akwatin gidan waya 31 Kagara a jihar Neja Najeriya da fatan kunanan lafiya. Ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraronmu mu alhaji usman osa gyara adamu a adoke osona obi akwatin gidan 712 a lafiyan jihar nasarawa sai mr ali adahin oposhi obi sai mr umaru aleku dan zara na fata na faɗa daidai sai farfesa dogara ega tare da mr haruna an ba a rikpa sai alhaji kasimu agu bk inkiya balareza wangubu baki rijiya sai mr musa ali ega tare da ayuba ali abuwatun sai mrs lare apoku ibu da mr abdullahi a kawo direba sai kuma adamu gandu ega a ƙarshe sai lawal tela unguwar liman masaka dukan ku da fatan kunanan lafiya ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron sashe wasu na murya amurka habu bala mai wanki da guga tsohuwar kasuwa a dauran jihar katsina da fatan kunanan lafiya haka kuma muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu tasiu muhammad sani sai muhammad aminu kabir tare da muhammad wato ahmad r salisu sai maniru abubakar tare da alhaji babiyu maina kwadon sai abdulrashid musa jibrin Abocin yakubu tare da hassan khalid zaria sai nasir ilyasu da haruna muhammad dambam sai bashir muktar yusuf zaria tare da garba adamu tilde sai bashir salisu sadi tare da ali sirajo sai abdullahi suleiman da mansur sule Hadija sai suleiman teku abubakar lawal shanono da mujahidin muhammad sai musa a bello da sani dino udubo sai yahaya ino isa funtuwa da adamu isa yan takori tare da shamsu haladu da maji daɗi yusuf alhaj sai muhammad barmo da kabir sani muhammadu da fatan dukuna na lafiya ngoma ya mbanda ah, boni yo selesele na mobali To masu sauraro kamar yadda muka muku alkawari a cikin shirinmu da ya gabata inda muka yi bankwana da Halima Jimrau daga wannan zaure na abar huce za mu kawo muku kaɗan daga cikin irin labaran da muka rika bayarwa da ita Halima a cikin wannan zaure namu na Abare ya huce a cikin shekarun da suka gabata. Wanda za ku je a yau wani labari ne da muka yi tun ranar goma sha shida ga watan Fabrairu na shekara ta 2013. Ai mun bata da dallami. Dallami hmm? barista eh, na ai da ai haba. Tunda aka cinye Nijar a kwallo ya dame ni mun bata. Yanzu sai dai ta albarkacin ai da ai saboda su mishi magana amma mun bata. A to ai sai hakuri ba bata da barista. <laughs> A'a tsokanar shi ta yi yawa. <laughs> Wai an cinye Nijar kwallo. <laughs> halima ko wani dan gajeren labari to malam iro wato duk bai wuce watakila nan faɗe shi zan faɗe shi a cikin ba zai kai dai sakan talatin ba amma dai ina so ne faɗa miki cewa labarin ba fulatani ne <laughs> na san ba za ki ansa ba to ah, wato wani ba fulatani ne ya je shiga irin manyan motocin nan na ja miki labari ne a hankali don ki fahimci yadda kan labarin yake irin masu zuwa Legas din nan irin dogayen motocin nan mai ake ce musu ne luxurious ake ce musu ko ko okene dili ekene dili ciku ko okene ekene dili ciku kuma bas bas ne kenan bas dai irin dogayen motocin nan da ake da su irin na jigilar fasinja kamar motocin greyhound in ka ce rimbo sannan yan nijar za su gani. to rimbo yawa hmm, abu mu da an fi kiransu da suna ekene dili ciku saboda <laughs> ba za abu da yake rewa a fadai da na kamar da sunan allah eh, ina ga sunan wani kamar sunan wani sunan kamfani ne oho hmm. Mhm. amma kamar addu'a ce a mhm. harshen Igbo yanuwa mhm. watakila dai zan tambayi Ema eh, zai mun bayani ina da aboki ya zai bayyana mun <laughs> ma'ana ya kire dilichiku wato ba ne ya shiga mota sai ana cikin tafiya sai ga wata karamar mota ta zo ta wuce su da gudu shine sai ka da baki ya ce kai kai kai wannan motar tuntuna yar karama take da irin wannan gudu <laughs> na dai na ki dariya amma eto eh <laughs> ya ce lalle wannan mota idan ta girma da a yi tsiya da ita wajen gudu <laughs> amma ni wa ni ban ga wautar shi ba yana da eh? gaskiya da gaskiya ni ban ga wautar shi ba ai ya kamata ce karamin mota ta fi babba gudu halima ke kuwa hmm? <laughs> to ai da gangan ne na ki da ni ma ina da wani labari da zan bada amma yanzu hmm. ka san asabar da ta gabata aka yi taron muryar talaka a sakkwato hmm. wani ya yi sandige abba ai shugaban mata <laughs> hajiya gambo mamman Haji hajiya gambo kai shugaban ma zaidu ma ya yi santi to ba bari in wara maka da na zaidu zaidu hmm. shi kilishi ya ci hmm. kawai ya ci yana cin kilishi kawai sai ya ce kai amma wannan kilishi zai yi nasiha <laughs> ni ban ban ni kilishi na nasiha ibrahim <laughs> watakila kilishi ya iya wa'azi <laughs> yawa to hajiya gamba kuma hura hmm. aka bata hura sakkwato tana shan kuma akan tebur aka dora tana shan hura kawai sai ta ce Mm. wannan geran ina ne <laughs> wai geran ina ne aliyu muktar kwalliya na kusa da ita sai ce mata na teburi ne aka kalle shi tebur ya ce eh geran a tebur aka shuka shi <laughs> <laughs> duk da dai ta yi ta roƙon mutane don Allah ka a bari ya huce su ji wannan labari to hajiya gamba ta sha hura ta yi santi mm. zaidi ya ci kilishi ya yi santi ai masu baki da yawa wurin ita ma ta san ta yi <laughs> da wurin yan baki ne mm. to amma ai hura hura dole ne in ka sha hura sai ka yi santi to ba laifi eh, mm. kilishin ma daga gaba daya madalla kafin mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. haka yake shugaban ƙasar colombia juan manuel santos ya lashe lambar yabon nobel ta shekara ta 2016 sabili da kokarinsa na kawo ƙarshen yakin basasa da aka shafe sama da shekaru 50 ana gwabzawa a ƙasar santos ya gaya wa daraktan cibiyar da ke osu lokacin da ya kira shi domin sanar da shi cewa shi ne aka zaba a ba lambar yabon ta bana cewa Ina matukar godiya da karamcin, wannan wani muhimmin abu ne ga ƙasata ga mutanen da yakin ya shafa. Wannan kuma dama ce ta kara zage damtse da ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya a ƙasata. Ina matukar godiya. Jajircewar Santos ta haifar da cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnatin Colombia da 'yan tawayen Revolutionary Armed Forces of Colombia FARC. Sai dai kafin wannan lokacin aikin da Santos ke yi bai yi tasiri ba yana kuma ci gaba da samun cikas. al'ummar colombia sun yi watsi da yarjejeniyar a wata kuri'a da suka kada kwanan nan inda da dama suka nuna adawa da yi wa 'yan tawaye da suka shafe shekaru da shekara da shekaru suna tada hankalin jama'a ahuwa ko kuma ba su mukaman siyasa 'yan tawayen da suke samun kuɗin gudanar da ayyukansu ta wajen safarar miyagun ƙwayoyi da garkuwa da mutane sun amince su ajiye makamansu su rungumi zaman lafiya wani yunkurin da ya burge kwamitin ba da lambar yabon ta nobel yakin ya hallaka akalla mutanen colombia 220 yayin da sama da miliyan shida kuma suka rasa matsugunansu ana fara wato an fara rikicin ne a shekara ta 1960 lokacin da 'yan yakin sunkuru suka kafa kungiyar 'yan tawayen suka kuma bayyana aniyarsu ta hambara gwamnatin colombia da maye gurbinta To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.